Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau take ranar Laraba 11 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta da su dangi. da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. Wani jirgin sojin Algeria mai ɗauke da sojoji ya faɗa a yau Laraba inda ya kashe mutane akalla 257. jakadar rasha da ke lebanon ya ce sojojin rasha za su harba duk wani makami mai linzami da aka harba ma siriya fadar shugaban ƙasar amurka a jiya talata ta ce shugaban ƙasa yana da ikon ya kori babban mai bincike na musamman kan zargin alakar kwamitin yakin neman zaɓensa da rasha To a cikin watan da ya gabata ne aka sako kusan dukkan ɗaliban makarantar dabci da 'yan Boko Haram suka sace amma banda guda ɗaya tak. Ko ina labarin Liya Sharibu ba wani bayani har yanzu taimaka ku yi mana magana a kan wannan abu har yanzu ba bayani rai ba da sam sam ba abin da za ka iya misalta da shi ko kaɗan. Murya mahaifin Liya Sharibu kenan za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan. Bayan haka za ku ji cewa 'yan sanda sun kama mutane 33 da ake zargi suna da hannu a wani rikici da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a jihar Ogun a can kudancin Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an fara rawar dajin da ake kira Flint Long da Turanci don horar da sojojin Afirka hanyoyin yaƙi da 'yan ta'adda. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani jirgin sojin Algeria mai dauke da sojoji ya fada a yau Laraba inda ya kashe mutane a akalla 257 a cewar ma'aikatan tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya fadi ne kusa da ƙaramin filin jirgin saman Bafarik kimanin kilomita 25 daga kudu maso yamancin eh, Algiers babban birnin kasar jim kaɗan bayan tashin shi. waɗanda suka mutu sun hada da fasinjoji 247 da ma'aikatan jirgin guda goma yawancin waɗanda suka mutu sojoji ne da 'yan uwansu an kai gawarwakin asibitin sojoji na garin ainihin don a tantance su in ji ma'aikatar tsaron ƙasar ma'aikatar tsaron ta ƙara da cewa jirgin da yana da niyyar zuwa garin tindof ne daga kudu maso gabashin algeria har yanzu dai ba a san dalilin faduwar jirgin ba bayan da jakadar rasha da ke lebanon ya ce sojojin rasha za su harba duk wani makami mai linzami da aka harba ma siriya shugaban amurka donald trump ya ce a yau laraba rasha ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakinsa suna nan zuwa bai kamata ku yi abota da dabba mai kashe mutane yana jin daɗi ba in ji trump a shafinsa na twitter rasha ta mai da martani da cewa kamata ya yi makami mai linzamin amurka ya auna 'yan ta'adda amma ba halartacciyar gwamnatin siriya ba A halin yanzu dai Siriya na cikin fargaba tun wani hari da ake zargi na wani sinadari ne a ranar Asabar a gabashin Gauta inda ya kashe akalla mutane arba'in. Kasar Amurka da abokan hurɗata da dama suna raja'a ga cewa sojojin Siriya ne suka kai harin yayin da Siriya da Rasha kuma suka karyata zargin cewa sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashir al-Assad ne suka kai harin. Fadar shugaban kasar Amurka a jiya Talata ta ce shugaban kasa yana da ikon ya kori babban mai bincike na musamman kan zargin alakar kwamitin yakin neman zabensa da Rasha. An ba mu tabbacin cewar shugaban yana da karfin ikon yin hakan a cewar sakatariyar yada labaran fadar ta White House Sarah Huckabee Sanders a lokacin da manema labarai suka tambaye ta game da karfin ikon shugaba Donald Trump na koran mai bincike na musamman Robert Mueller da yawan masana shari'a sun ce shugaban kasar zai iya yin haka ne kawai ta wajen mataimakin attorney general rod rosenthal wanda zai iya kin amincewa wasu daga cikin 'yan majalisar democrat da republican sun yi gargadin cewa wannan matakin na iya kawo cikas ga shugaba trump ya kuma haddasa rudani mai nasaba da tsarin mulki. 'Yan majalisar Republican Tom Tillis, da Lindsey Graham tare da na Democrat Chris Coons da Cory Booker suna goyon bayan dokar da za ta ƙara ba da kariyar aiki ga masu binciken na musamman. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. Bayan fuskantar zafafin tambayoyi daga sassa biyu na Majalisar Dattijai, shugaban kamfanin sada zumunta na Facebook, Mark Zuckerberg zai dawo zauren majalisar da ke Capitol Hill a yau Laraba don fuskantar ƙarin tambayoyi daga wani kwamiti na majalisar akan gaskiyar yanar gizon da ɓoye sirrin masu amfani da shi. 'Yan majalisar suna son a inganta kariya bayan da aka ji cewa an yi satar bayanai wanda ya shafi miliyoyin masu amfani da manhajar. a fili yake an samu matsala kasa neman yardar masu amfani da manhajar da kuma bayar da bayanai ba bisa ka'ida ba a cewar shugaban kwamitin shari'a chuck glassley dan republican na jihar iowa laifina ne ina kuma ba da haƙuri a cewar zuckerberg daga baya 'yan majalisar dattijan sun ce suna jiran mataki daga facebook shugaban hukumar lamuni ta duniya ta yi gargaɗin cewa tsarin kasuwancin duniya na neman cikurkuɗewa A wani bayani da aka shirya gabatarwa a Hong Kong a ranar Laraba, Christine Lagarde ta roƙi ƙasashe da su nisanta kansu daga sa'in sa'insar cinikayya. Wannan hannunka mai sanda ne akan wani yunƙuri na kwanan nan da Amurka ta yi na maka manyan haraji ga ƙarafuna da wasu sauran kaya da ake shigowa da su Amurka. China ta mai da martani ta hanyar ƙara haraji da duk kayan Amurka. Masana sun ce wannan zai iya zama rikicin cinikayya. Dagara ta ce muhimmancin cinikayya ya wuce na kuɗin da ake samu, yana kuma ƙara baza cinikayyar duniya don taimakawa wajen rage yawan jama'ar da ke cikin baƙin talauci a shekarun da suka gabata. Dagara tare da sauran masana sun ce kowa zai ji jiki a rikicin cinikayya, musamman mutane miliyan 800 da ke faɗin duniya, wanda Bankin Duniya ya ce suna cikin mummunan talauci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar sakandaren Dabci da 'yan Boko Haram suka sace a watan Fabrairu har yanzu ba amo ba labarinta, bayan kuwa an sauko yawancin ɗaliban cikin watan da ya gabata. Mahaifin Liya Sharibu ya ce suna cikin mawuyacin hali saboda rashin sanin halin da ɗiyarsa ke ciki. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya aiko mana da wannan rahoton. tun a ranar 19 ga watan fabrairu 2018 ne dai wasu da ake zaton cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kutsa garin dabci da ke karamar hukumar busari a jihar yobe da kuma ke shiya arewa maso gabacin najeriya da ke fama da rigingimin 'ya'yan kungiyar boko haram wadda suka aiwon gaba da ɗaliban makarantar nan na mata fiye da ɗari wadda daga bisani aka sako dukkanin waɗannan ɗalibai sai dai guda ɗaya kawai da suka ƙi saka da cewa ta ƙi karɓar musulunci tun a wancan lokaci dai gwamnatin tarayya da ma na jihar yobe suke ta fafutukan ganin yadda za a sake kubuto da wannan yarinya sai da har zuwa wannan lokaci kusan wata guda kenan bayan sauko waɗancan ɗalibai babu wanda ya san makomar wannan ɗaliba da ake kira liya sharibu har shekaru goma sha biyar da haihuwa wanda hakan ya jefa iyayenta cikin wani halin ƙaƙani ƙaye na zillumi da fargaba game da makomar yar tasu mista natasha ribu da shi ne mahaifin wannan ɗaliba ga kuma abin da ya shaida mu ta wata raho game da yadda suke ji kan rashin dawowar yar tasu ba wani bayan har yanzu taimaka ku yi mana magana akan wannan abu har yanzu ba bayani har yanzu kamar kwanakin baya ce na ku samu bayanin cewa an ce za a kawo ta ne don an ce an ta yaya ta cewa za a kawo ta tana hanya kuma batun ya zo ya shiru kamar ku ce na ku samu wannan labari ne a lokacin eh ni dai jita-jitan mutane ne kawai amma ba kamanne wanda za ka kama cewa ga wanda ka yi bayanin na a wuri gaskiyar magana yanzu yau tana da sati nawa ko kuma kwanaki nawa a wurin su tun on 19 february fa wannan abu fa ita ita mahaifiyarta fa kamar eh, ya wani hali take ciki ganin cewa sauran yan uwanta har yanzu sun dawo ah, ita wannan har yanzu kuma ita kaɗai daga cikin su mamman dai ga ta nan dai da har asuka kai ta ma amma yanzu dai ta dan farfado da dan sauki kaɗan don aduwo yadda mutane ke yi mana ita liya shekarunta zai kai nawa wani baba shekarunta goma sha biyar ne ya kake ji kai a matsayinka na uba yau a ce ana an ɗauki wannan yarinya naka wata biyu yan uwanta sun dawo ko kuma har yanzu ba ku je ɗuriyanta ba ah, na kuma tuntuɓi shugaban kungiyar iyayen da aka sace 'ya'yan nasu na makarantar dabcin wato bashir alhaji manzo game da abin da kungiyar nasu ke yi na batun wannan ɗaliba ga kuma abin da ke cewa gwamnatin jiha dai na je na yi magana sun nuna mu suna ya kokarin su akan wannan ma'aikata shugaban jiran gama ne dai ban samu na yi kwanta ba nan gaban su ne a ran hukumar jihar Yobe suka zuba ido su gani shine ran da za a dawo da wannan ɗaliba guda ɗaya tilo da waɗannan mahara ke ci gaba da garkuwa da ita Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku garkuwa da 'yan mata. A gaida Haruna Dauda biyu, a shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin wani kira za ku yi don ganin an ceto Liya Sharibu sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leƙa kudancin Najeriya. A jihar Ogun yanzu haka an damƙe mutane talatin da uku da ake zargi suna da hannu a wata gama da ta faru a ƙarshen makon jiya. Har mutane hudu suka rasa rayukansu ciki har da wani sufetan 'yan sanda. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. a sakamakon wata arangama da an kai da ta yi sanadiyar kashe mutane hudu ciki har da jami'in 'yan sanda mai mukamin speto a wajen wasoshin kudin siyasa a tsakanin kungiyoyin opc da masu zirga-zirga da babura wato okada da kuma kungiyar asiri da ake kira aye cult group a karamar hukumar ijabu ta arewa a jihar ogun rundunar 'yan sanda ta jihar ogun ta kama mutane 33 da take zargi kana an kama makamai da harsasai ASP Abimbola Oyeyemi, kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun, ya yi wa muryar Amurka karin bayani ta wayar tarho. And as of now, we have been able to arrest about 33 suspects. We've recovered two pump action guns, about three locally made uh, shotguns, and about 10 live cartridges. And assorted charms have been recovered. Uh, we lost one police inspector, and one other was injured. But the injured one is recuperating in the hospital. One member of OPC was Key, and another member of a, a secret court group known as Aye Confraternity was also killed, and Okada man too was killed. ASP Abimbola Oyeyemi ya ce a halin yanzu sun kama mutane 33 sun kwace manyan bindigogi biyu masu nagarta da bindigogi guda uku kirar gida da harsasai guda goma da kuma kayayyakin sirce-sirce da dama ya ce an kashe musu speton 'yan sanda ɗaya kana an ji wa ɗaya rauni rauni amma mai raunin ana jinyarsa a asibiti oyeyemi ya ce an kashe dan kungiyar opc daya an kashe dan kungiyar asiri ta aye group daya haka ma an kashe wani dan okada daya to ko me ya jawo wannan rikici happened on Sunday was that uh, it's like they are fighting over money. All those who perpetrated that uh, that family act, ah, they are all going to be brought to book. We are not leaving any stone unturned, and we are resolute in that. Nobody who come to perpetrate this type of heinous crime in Ogun State, we are allowed to go scot free, no matter how highly the person is. So a investigation is still ongoing. say ASP Oyeyemi ya ce rikicin na ranar Lahadi yana da nasaba da faɗa ne a game da kuɗi kuma duk waɗanda na aikata wannan ɗanyen aiki za su yaba wa a ya zaƙi ba wanda zai shaga wannan lamarin ya ce da gaskiya muke yi a game da hakan ba wanda zai barka irin wannan barna a jihar ogun ya tafi salon alon komi matsayinsa kana ana nan ana bincike na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar ogun kowane hali ake ciki a can ijabudin ta arewa sai ya ce of uh, intimidation or harassment from any quarter. and they should give police good information that will lead us to, the apprehension of those who are behind this uh, heinous crime. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ogun ya ce zaman lafiya ya dawo don haka jama'a su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum ba tare da tsoron musgunawa ba kana jama'a su baiwa 'yan sanda sahihan bayanai ta yadda za a zakulo waɗanda na aikata wannan ta'asa. ASP Abimbola Oyeyemi dai ya ce sufetun 'yan sandan da an ka kashe dai an yi musu kwanton ɓauna ne aka harbe shi har lahira a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. madalla daga ogun yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda a yau laraba 11 ga watan Afrilu aka kaddamar da rawar dajin sojoji wadda rundunar sojan Amurka ke jagoranta da haɗin gwiwar takwarorinsu na Afirka da ake kira Flintlock da Turanci. dama an saba gudanar da rawan dajin a kowace shekara da nufin karawa sojojin afirka da takwarorinsu na yammacin duniya hikimomin aiki ta yadda za su ƙara samun gogewa da za ta ba su damar tunkara ƙungiyoyin 'yan ta'adda wakilin murya amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani dakaru kimanin 1,500 daga kasashe 20 na nafiyar afirka da na yammacin duniya ne aka bayyana cewa za su ɗauki horo a yayin rawar dajin da rundunar sojan amurka ke shiryawa a kowace shekara wato flintlock wacce a bana aka karkasa mahalartanta a gungu-gungun kasashe uku waɗanda suka hada da jamhuriyar Nijar da ƙasar Senegal da Burkina Faso kamar yadda jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Bara'u ke ƙarin bayani. Wannan wani kokari ne na taimaka ma ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ta fannin kayan yaki ko kayan kare kansu da kansu su samu hikima da makamman da za su iya kare ƙasarsu ƙaddarorinsu da dukiyar ƙasashensu da kansu ba cewa wai sai wata watakila ko amurka al misali ko kanada ko faransa ta zo ta yi yaƙi da waɗannan barazanoni a marmakin sojojin waɗannan ƙasashe tafiyar da wannan yaƙi zai kasancewa a ƙalƙashin kulawar rundunar mayakan nijar cewa da fan lakantar dukkan wasu dubarun murƙushe ƙungiyoyin ta'addanci da samun hikimomin kare iyakokin ƙasashe domin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyoyinsu na daga cikin abubuwan da haduwar rawar dajin ta bana ke son mai da hankali a kai ministan tsaron kasar nijar alhashi kalla mutari wanne ya ba wa kasar amurka saboda tallafin da ta saba baiwa kasashe irin su nijar ya kara da cewa wannan horo zai yi matukar tasiri a yakin da kasashen yankin sahel suka kaddamar da ƙungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da reshen kungiyar is a yankin afirka ta yamma daga bakin lokacin da soji suka race kasa duk wani mugu yana jin tsoron haka duk wani mugu ya ja da baya ko da yake exercise ne inda an ka saki mutum dubu da ɗari biyar kasan akwai wani abu wanda zai biyo baya bale kasashe maye mayan kasashe da annan cikin wannan exercise suna da kayan aiki wanda za su ba mu damar mu tono duk wani mugu wanda ke da kwai a cikin wannan kwayo ra'ayi a nan Nijar yankunan Tilaberi da Tawa da Agaris ne aka zaɓa domin kasancewa fagen fama ga sojojin da ke cikin rawar dajin ta 2018 abinda shugabannin wannan aiki suka bayyana a matsayin wani sabon salon tunkarar abokan gaba Manjo Muhammad Lamin shine jagoran cibiyar bayar da horon flintlock a shiyar nishar da makwabta in ka ce tera ka ce yoru in ka ce yoru ka ce walam in ka ce walam ka ce tawa in ka ce tawa ka ce agadis ka gani hanyar yadda take nan bisa wannan hanyoyin kaji ake samun duka wannan yan ta'adda ba su da masu tara mutane hankali to mu muka dauki wani mu ga mu jona mu gani so shawon mu ya za su yi aiki tun da agadis sa zuwa karkarar wani mu ya kamata mu tare flintlock yana kawo mana eh, a cikin kasa ƙarin karfi na wajen mu. Kwanaki akalla sha ɗaya za a shafe ana wannan atisaye da ke samun halartar askarawan Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Mauritania, Nishar, Nigeria da Senegal. Da ɗaya gefe takwarorinsu na ƙasashen yammacin duniya waɗanda suka hada da Austria, Belgium, Canada, Denmark, Jamus, Italiya, Holland da Norway, sai Poland da Spain da Birtaniya da kasar Amurka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. In ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala mana bayani akan mu'amala da masu masaukin namu. Ya kuna tambaya albasi ne yadda yake ji da kewa na abincin gida irin su dukunu, tuwo, hura da sauransu. Amma sai ya ce ko kusa ba abin da bai samu a nan. na na iya da kunun. To. Don baba Yakubu ma ya taɓa cin da kununa. To. <laughs> Ba ba abin da ba mu iya ba yi. To abin yin shi akwai abin yin shi anan ne? Da kunun akwai akwai garin masara. Yanzu kana son ka ce mini ba abincin da baka samu na gida a nan Amurka? Ba kana ce babu babu babu ko yau sai da na ci tuwo da miyan kuka da daddawa. An kawo ne daga gida. Eh, ai gida aka kawo kwarai amma um, masarar da nan akwai irin ta gida musamman mm. akwai miyan ayoyo duka akwai to gaskiya ba za mu kammala wannan tattaunawa ba sai na tambaye ka domin na san idan ka je gida wasu mutane kan rika ce maka don Allah Abdulbasi ka ka taimaka mani mana nima in je Amurka me kake cewa ire-iren waɗannan subhanallah wato gaskiya muna fama da wannan matsala kwarai game da mutanen gida wani lokacin duk abin da ka faɗi da mutum baya yadda kuma gaskiya bana ganin laifinsu a ran ne me yasa na ce ba ganin laifinsu shine mafi yawanci mu ne mun kalalata su wayanda suka zo da farko su ma dai ba zan zarge su ba ba su yi mafi yawanci ba a yi ma ainihin yan gida gaskiya ba na me misali halin da kake ciki a nan ya kamata ka nuna da mutum kamar yadda na ce maka gurgudo muna samun abin da eh, muke biyan bukatu da shi amma wahala na aiki kan wato ba a kama hannun yaro kuma idan mutum ya bar amurka ya je gida kaga siffan shi ake dibi ba wahala da ya yi ba mm. watakila dan talakare dan talakawa ne ya zo nan lokaci kadan ya gina gida ya siya mota kuma kowa da anyan da zai biya samu kudi mm. watakila kai anyan da ka bi ka samu wani shi ya zo sai ya wahala haka ko ba gaskiya ba hmm. to amma idan mutum ya je gida yadda ake kallon shi gaskiya ana samun challenge kwarai wani sai kaga ya zo ya kawo maka abin da ya fi ka kai kuma baka son ka ce mai baka da shi wani lokacin sai aka mai da sai a bar mutum ka zama makareci karfi da yaji <laughs> <laughs> abin <laughs> da me ba ka so ka kaskanta a wurinsu hmm. kana so a ga darajanka kuma ba ka da shi kai ka san ba ka da shi ba ka son kuma ka ce ba ka da shi sai sa saboda shi sai ka ce ka ta jujjuya mai shi domin mafi yawancin mutane gaskiya in ka gaya musu gaskiya wato sai ka zama makiyinsu sai sa sai suka bar mutane suka zama makaryatan watan dole ba tare da suna so ba saboda su kwantar musu da hankalinsu amma sai mutum ya zo sai ga kaman wato abin da yake zata to ma ka ce ana samun abin yi kuma ana samun rufin asiri bakin gwargwadon hali me zai sa ka ji tsoro don an roke ka kware ai kamar wannan zance da nake kusan ina jin bai karo da juna hmm. shi na gaya maka ana samun biyan bukata amma kuma akwai gajiya ba da wasa ba ba kudin banza a nan <laughs> ba kudin banza a nan yanzu idan maka aiki ba wanda zai zo ya taimake ka da koda dala ɗari ne a babu a gaskiya babu kana nufin nan ba kyautan dala ana kyauta gwargwado za ka kai kyauta in ka ga dama ina nufin mutum baya komi sai dai ya je ya roƙa nan ya je can ya roƙa o kana nufin kamar na amurka mm. wani ya je wurin wani a mm. gaskiya ina jin yana da wahala kaga haka saboda mai shi ma bai fara wayi saboda ku duka kasan kuke kuma ku duka kun san halin da kuke ciki mm. sai dai watakila misali ina da wani mas'ala a ina bukatan kuɗi zan iya zo wurin kan cewa don Allah ranta min kaza ai kuma ai wannan kuma ai ba zai zama laifi ba to amma kuma ba an ce ana samun rance a banki nan ba ba da wahala ba shi yasa zaka iya sayan mota gida da duk wani abu da kake bukata eh kurai ana samu amma kai dai ai fitina ne kuma wannan to domin zaka je ka karbi rance da shi a kara maka riba hmm. ka kama biyan bashi misali da a ce ana sai da mota masalan dubu biyar hmm. sai ka je kai rance kusan kudin nan zai kai dubu goma hmm. interest da za a sa maka haka to kaga ai gwanda ka yi hankuri in Allah ya hore maka ka cire kudin ka je ka si to Abdulbasi tsaya nan domin lokaci ya ce mu tsaya haka nan masu are a cikin shirinmu na gaba kuma na karshe za ku ji saƙon Abdulbasi ga mutanen gida da ma sauran masu zuwa nan amurka yanzu a madin bakon namu abdulbasir nuwa abbas da cuba hiro jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi riga Riga da busa shi riga A gaida Ladan Ibrahim a yawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙon farko ya ce hakika muna goyon bayan shugaba buhari ya sake tsayawa takarar shugabancin najeriya a karo na biyu kuma ina masa fatan alkhairi da fatan allah ya bashi nasara domin ya ci gaba da aiki da yake na ɗora najeriya bisa kyakkyawar turba sako daga lawal sani na kawu daura sai kuma sako na gaba ce assalamu alaikum voa hausa matukar muka ga abokin fafatawar shugaba buhari a shekarar 2019 mai dan dama-dama ne to ba shakka za mu kwata ta aika shi Abuja domin 'yan magana na cewa sai an gwada akan sanna kwarai da fatan Allah ka zaba mana shugaba mafi alkhairi daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Usaini Dangwata Karasuwa jihar Yobe da Magaji Alaska tashar Magarya Yakumo. Sako na gaba ya ce mu al'ummar da magaran muna ganin ikon Allah kamar yadda gwamnatin kasar mu ta yi alkawarin kawo mana ƙarshen matsalar ruwan sha a da magaram to amma yau gashi al'ummar unguwar karakara da garin malam da unguwar birnin dunkasu suna fama da wannan matsala ko menene ya kawo hakan daga musa hadarin asuba da magaram sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ya kamata ta gaggauta ɗaukar mataki akan gwamnatin ƙasar siriya akan wannan aika-aika da ta aikata akan fararen hula To kafin mu yi sallama da ku yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Wani jirgin sojin Algeria mai dauke da sojoji ya faɗi yau Laraba inda ya kashe mutane akalla 257 a cewar ma'aikatan tsaron Algeria. Hukumomi sun ce jirgin ya faɗi ne kusa da ƙaramin filin jirgin saman Bafare kimanin kilomita 25 daga kudu maso yammacin Algiers babban birnin ƙasar jim kaɗan bayan tashin shi. Bayan da jakadar Rasha da ke Lebanon ya ce sojojin Rasha za su harba duk wani makami mai linzami da aka harba ma Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Laraba, Rasha ta zama cikin shiri saboda makaman a ta bakinsa suna nan zuwa. bai kamata ku yi abota da dabba mai kashe mutane yana jin daɗi ba in ji trump a shafinsa na twitter rasha ta mai da martani da cewa kamata ya yi makami mai linzamin amurka ya auna 'yan ta'adda amma ba halartacce gwamnatin siriya ba fadar shugaban ƙasar amurka a jiya talata ta ce shugaban ƙasa yana da ikon ya kori babban mai bincike na musamman kan zargin alakar kwamitin yakin neman zaɓensa da rasha An ba mu tabbacin cewar shugaban yana da ƙarfin ikon yin hakan a cewar sakatariyar yada labaran fadar ta White House, Sarah Huckabee Sanders, a lokacin da manema labarai suka tambaye ta game da karfin ikon shugaba Donald Trump na koran mai bincike na musamman Robert Mueller. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.